Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dawuda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke muku barhaban lali a shirin daren ranar Talata 1 ga watan Nuwamba. Yau take fa ranar matasan Afirka. To amma wasu na ganin watsi da matasan ya jefa su cikin miyagun halayya. An bar matasa su ma sun zama kamar bombu kowace rana za su iya su yi explosive. za ku kuma ji kashi na biyu na hira kan siyasar Amurka. Sannan yau za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan rahoton da ke nuna cewa wasu jami'ai na faɗe ko lalata da mata 'yan gudun hijira a arewa masu gabashin Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce a tara sannan sai biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice idan an samu zarafi yanzu kan sai a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A Najeriya hare-haren 'yan bindigar yankin Niger Delta da suka yi tsanani a farkon shekarar nan sun janyo koma baya akan yawan man da ƙasar take haƙowa da kusan rabi. Yanzu gwamnatin Najeriya ta fara tattaunawa da 'yan bindigar da zaman maido da zaman lafiya a yankin mai arzikin man fetur a cewar cika Oduwa daga birnin tarayya Abuja. Shugabannin al'ummar yankin Niger Delta sun yi wata ganawa da shugaba Muhammadu Buhari a fadarsa da ke birnin tarayya Abuja. Gwamnatin na fatan ganawar za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya da kuma ci gaba da haƙo mai yadda ya kamata a yankin na Niger Delta. Samun nasara haka zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin Najeriya da ke fuskantar koma baya. Wata sabuwar ƙungiyar 'yan bindiga da ake kira Niger Delta Avengers ta ɗauki alhakin kai wasu hare-hare da dama a kan butatan man fetur da kaddarori a yankin cikin shekarar da ta gabata. Sai dai rahotanni sun ce bata aike da wakilinta a ganawar da aka yi yau Talata ba. wani janar ɗin mayakan iraki ya ce dakarun ƙasar na musamman sun kama tashar talabijin ɗin ƙasar da ke mosul a zaman wani ɓangare na farmakin da suka auna kan birnin da zamar ƙurar 'yan ƙungiyar isis a karan farko tun shekarar 2014 sojojin iraki suka shiga birnin bayan da suka fi mai da hankali kan ƙauyukan da suke ciki da kewayen birnin na mosul manjo janar sami al-ardi ya faɗi cewa dakarun sun shiga unguwar gwajali da ke masul da safiyar yau dinnan talata inda suka yi bata kashi da mayakan na isis ya kuma ce mayakan na isis sun gina shingaye da kankare don su hana dakarun iraki shiga birnin zafafan hare-hare ta sama kan inda mayakan na isis suke a unguwannin gwajale su ne suka buɗe hanya ga danawar da dakarun iraki suka yi mayakan sun mai da hankali wato sun mai da martani ta harba makamai masu linzami da kuma gurneti wannan nasarar tana zuwa ne makonni biyu bayan da haɗakar dakarun kurdawa da na 'yan shi'a da kuma barin wuta ta sama da dakarun amurka suka kaddamar a matsayin farmaki wanda shine mafi girma a ƙasar tun bayan shekarar 2003 don kawar da wannan kungiya ta isis Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun yi gangami da magoya bayansu a jihohin da ake gani suna da tasiri a cikin makon nan, wanda shine na ƙarshe a fafatawar neman shugabancin na Amurka. Clinton za ta je birane uku a jihar Florida, jihar yawon bude ido da ke kudu masu gabashin kasar, wadda Trump ya haƙiƙance tilasta ya yi galaba don samun nasarar zama shugaban Amurka ranar Talata mai zuwa ‘yan Allah ya kai mu. Wani sakamakon jin ra'ayoyin jama'a a kwanan nan ya nuna Trump na gaba da maki ɗaya a jihar ta Florida, amma babu tabbas saboda haka 'yan takarar ke kewayawa jihar har wato 'yan kwanakin nan da suka rage kafin zaɓe. Shi kuma Trump zai ziyarci jihohi biyu yau Talata, Pennsylvania da Wisconsin, inda sakamakon jin ra'ayoyin jama'a ya nuna Clinton ta bashi tazara. Yana fatan zai karkata goyon bayan jama'ar jihohin don samun nasarar zama shugaban kasa kafin kuma ya nufi jihar Florida. majalisar ɗinkin duniya tana gargaɗi da gwamnatin siriya da 'yan tawaye a kan cewa ana fa samun su da laifukan yaƙi a birnin aleppo da ke kusa da wato da ya kasu gida biyu a arewacin ƙasar dakarun gwamnati sun sha ƙoƙarin ƙwato unguwannin da 'yan tawaye suka mamaye a gabashin birnin sun yi wa wurin ƙawanya yayin da aka yi lugudan wuta ta sama a tungayen 'yan tawayen dakarun 'yan tawayen suna ƙoƙarin mai da martani ta karya lagon zobe ko ƙawanyar da aka yi masu ta hanyar tsananta hare-hare a yammacin birnin na aleppo wanda ke hannun gwamnatin siriya sakamakon haka adadin fararen hular da faɗin ya ritsa da su na ta ƙaruwa majalisar ɗinkin duniya ta ce cikin 'yan kwanakin da suka gabata an kashe mutane fiye da arba'in kuma wasu da dama sun ji raunuka. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji dai yau take faranar matasan Afirka. To, ko yaya makomar matasan take a jamhuriyar Nijar, Sulaiman Barma gare ka. alƙaluman ƙididdiga a kan yawan jama'ar nishar sun yi nuni da cewa sama da kashi saba'in daga cikin ɗari na al'ummar ƙasar duk matasa ne abin da ke fayyace mahimmancin gudunmuwar da wannan rukuni na matasa ke da shi wajen ayyukan ciyar da ƙasar ta nijar gaba sai dai wani abin da ke zama tarnaki ga matasan ƙasar ta nijar shine rashin samun kulawar da ta dace a gwamnatance ta la'akari da cewa kashi ɗaya daga cikin ɗari na kasafin kudaden ƙasar ne kawai ake warewa sha'anin matasa a kowace shekara lamarin da shugaban majalisar matasan ƙasar nishar aliyu umaru ya ce yana rage wa matasa hamzari yau ranar mu ranar ne da ya kamata mu haɗa ma 'yan gwamnati abin da ya kamata tunda akwai alkawali da suka dauka bisa kan karatu bisa kan eh, kwanciyar hankali bisa kan matasa ma ya kamata a ce cikin kudin gwamnati 3% aka sa shi cikin matasa amma a nan Niger ko 1% ba a kai ba kuma wata rana yana kawo mu matsaloli da yawa. Ko da yake gwamnatin ta Nijar tana kwatanta nuna damuwa akan halin da matasa ke ciki amma kuma cewa take sawun giwa ya take na raƙumi. Domin a cewar ministan matasa Kasum moktar halin da ake ciki a yau hankalin hukumomi ya karkata ga ayyukan samar da tsaro. E ka san ƙasarmu Nijar akwai karamcin kuɗi kuma ga matsaloli da yawa ƙaƙane zami kenan cikin irin wannan zama tare da matasa zai taimaka domin ta hanyar shawara da kingin dubaru cimma gurin da muke so mu cimma kahin lokacin abu ne wanda duk kokowa basa kan shawara ce kakane za mu shawara tare kasa kasashe kansu cikin kama abubuwa waɗanda suke miyagu waɗanda suke ma duniya barazana akan zaman lahiya. Mai da hankali akan sha'anin tsaro na da muhimmanci amma kuma warware matsalolin matasa ma ba baya ba in ji shugaban majalisar matasan Nijar wanne ke jan hankalin shugabannin Afirka su dubi matsalolin matasa da idon basira. Ana na ana sa cikin security nan ma an bar matasa su ma sun zama kamar bombu kowace rana za su iya su yi explosive kenan dole ne gwamnati su zamna su yi lissahi mai kyau duba abin da yana faru jifa matasan difa ne mana abun da na hawar nigeria ba matasan wani gari ne matasan nigeria ne kenan ya kamata a sa kudi a ba matasa aiki bisa la'akari da rawar da matasa ke takawa wajen tabbatar da tsaro ko wargazar da shi a wannan lokaci na yawaitar ayyukan ta'addanci Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta karkatar da akalar shagulgular ranar ta matasan Afirka ta bana ga maganar saka matasa cikin kyaukyawan yanayi, inda ta gargaɗi shugabanni su yi tanadin wadatattun kuɗaɗen da za su bayar da damar inganta rayuwar matasa ta hanyar samar da ayyukan yi ko sana'o'i. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger. A gaida Suleiman, To yayin da ake bukin ranar matasa sai kuma gashi an buga tsakanin matasan da 'yan sanda a damagaran har aka jijji raunuka. Tamar a bari gare ki. a ɗazu da safe ne ɗalibai na sakandare da na jami'ar da magaran suka yi ɗauki ba daɗi da jami'an tsaro da suka yi ta harba barkonan tsohuwa yayin da su kuma ɗaliban ke harban su da dankon kaushu da duwatsu an yi ta gwabzawa inda wasu titunan garin da magaran suka harnike da hayakin tiyagas abin da bai yi wa jama'ar da magaran ɗin daɗi ba cikin ungoyi na yan ikonar suna cikin lakwal ma suna kur aka dinga jefa musu eh, nsp yan mata suka ta wasu ma suna kur ole wanda suke kur a ce an je an kare lakwal in suka wasu su je su hudo su duka hi a iske su a yi ta jefa bai kamata ba a ce jama'a tsaro su rika shigowa cikin gari mutane suna hidiman neman tuwonsu suna ta fesa musu wannan barkonon tsohuwa su ma iyayen yara sun ce wannan abu kuma ya ishe su wallahi su matalla ba wanda zai ga dan shi ana walakantawa a cikin gari kawai sabar da kawai su bukatar su ta biya mu yaran mu bukatar su kan ta biya wallahi ba za mu sa ido ba muna wannan tarzomar ta haddasa jikkatar jama'a da dama da suka kasance a sashen da ake kula da waɗanda ke cikin tsanani wato imajensi a babbar asibiti ta nan da magaran dr guruza bintu ta babbar asibitin ta da magaran ta bayyana mana yadda abin ya kasance mun samu dan malatin da dama da muke dauka wanda suke da matsala wajen lunwashi eh, wanda sun ka samu rauni abdu maman isufu shine magatakarda na ɗaliban makarantar sakandare ta nan da magaran mun kai yara eh, yara hamsin ya zo da su Har lokacin aika wannan rahoto jami'an tsaro da ɗaliban na gwabzawa Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar. A gaida malama Tamar. To saboda wata matsala ba za mu iya kawo muku labarin tashin hankalin da ya faru tsakanin manoma da makiyaya a Bangi na jihar Tawa a jamhuriyar ta Nijar ba. To sai kuma siyasar Amurka. inda ɗazu wani tsohon edita a muryar amurka kuma mazaunin amurka shehu yusuf gura ke bayani a kashi na biyu na hirar na fara da tambayarsa ƙarin haske kan tsarin nan na zaɓe tun da wuri sai ya ce ya kamata dai mutane su san cewa a nan amurka yanzu haka akwai mutum miliyan ɗari biyu da kusan biyar ko bakwai da suka yi rajistar zaɓe miliyan ɗari biyu da wani abu mm. kuma daga cikin miliyan ɗari biyu ɗin nan da wani abu a wannan zancen nan da muke da kai a yau ɗin nan sama da mutum miliyan kusan ashirin da biyar zuwa talatin sun riga sun kaɗa kur'unsu hmm. Saboda a nan ƙasar ana sauƙaƙa tsarin zaɓe. Za ka iya zuwa ka yi zaɓe a wasu jihohin wata ɗaya kafin zaɓe. za ka iya zuwa ka yi kwana biyar kafin zaɓe akwai ma jihar da za ka iya yin rijista a ranar zaɓen kuma ka yi zaben hmm. saboda haka yin zaɓe da wuri a nan wata hanya ce da za a rage wa mutane wahala da jidalin zaɓe tunda kaga a nan ba wai hutu ake bayawa ba in za a yi zaɓe a lokacin aiki kake fita ka je ka je ka ƙuri'a ka ko da safe ko da rana ko da daddare to idan suka ce a rana guda za a yi ta mutum miliyan ɗari biyu da wani abu su jefa kuri'a za a samu eh, rudani da cunkoso saboda haka ne suke ba da lokaci daga wata ɗaya zuwa kwana ashirin da biyar zuwa kwana goma sha biyar za a ci gaba da zaben nan har ran da za a yi akwai ma jihohin da kwata-kwata ma ba a fita zaɓe ibrahim kawai takardar zaɓen ka kuri'a ka za a aiko maka da ita ta gidan waya ka cike ta gidan waya kai ma ka mayar gidan waya ka kai kafin ranar zaɓe. wannan tsarin kaɗa ƙuri'a tun da wuri baka ganin yana da irin nashi rashin alfanu duk da ike yana da alfanun kuma. To babban abin da ake magana ka san yanzu cacin bakin da ake yi ma mm. game da wani bam da wata gurneti da shugaban <laughs> hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka wato FBI ya saki. Eh. Cewa duk da yake da an ɗauka binciken da ake wa ita Hillary game da emails din da ta yi amfani da wata saba ta ta kanta mm. ta ringa amfani da ita lokacin tana sakatare harkokin waje wannan da ya ce an riga an gama binciken an gama komai ba ta da laifi mm. to ranar juma'an nan da ta gabata kuma sai ya fito ya ce a'a an sake gano wasu emails din waɗanda kuma ake ganin sai an daɗa bincike a kansu kafin yanzu kuma a tantance ko tana da laifi ko ba ta da laifi to mm. wannan sanarwa da shugaban FBI ya faɗa ta sa yanzu haka ba wanda isan abin da zai faru a game da zaben hmm. kuma kamar yadda na gaya maka tuni mutane kusan miliyan ashirin da biyar zuwa talatin sun yi zaɓe to shine wasu suke ganin bai kamata mutum ije yi zaɓe ba sai ya tabbatar ya gamsu da cewa babu wani abin fallasa kuma da zai fito hmm. domin yanzu idan ka riga ka yi zaɓe kuma sai ka ji an ce har yanzu ana binciken ita Hillary Clinton hmm. kuma akan abin da watakila kai zuciyarka bata karbu bata gamsu da shi bane kaga za ka ringa da na sani amma fa wannan ra'ayin waɗansu tsiraru ne. Hmm. Zaɓe da wuri yana amfanar talakawa musamman baƙaƙen fata da latinos waɗanda su ne suke aiki biyu ko uku ko hudu a rana. Hmm. Sauraka ba su da lokacin da za su ware awa ɗaya awa biyu hmm. ko awa uku su je su yi zaɓe. sauraka wannan tsari ne da yake da fa'ida kamar yadda ka faɗa da kuma rashin fa'idarsa. To menene kuma alfanun cin zaɓe jiha-jiha a maimakon jimlar ƙuri'un ƙasa baki ɗaya ga Amurka? Eh, electoral, electoral quality <laughs> eh to abin da ke faruwa shine lokacin da masu rubuta tsarin mulkin amurka suka rubuta tsarin mulki ba su yadda da cewa yawan ƙuri'a shine zai sa ka zama shugaban kasa ba mm. ai ga algo ne ya sami yawan ƙuri'a a zaben shekarar dubu biyu mm. amma kuma daga ƙarshe ba shi ya ci zaben ba duk da yake kowa ya san yawan ƙuri'arsa ta fi ta bushi yawa mm. da kusan ƙuri'a dubu ɗari biyar to abin da ya faru shine kowace jiha a nan ana bata. wakilan majalisar zaben shugaban kasa wannan electoral college din da ka faɗa mm. kuma kowace jiha tana da yawan ƙuri'ar zaben shugaban kasa gwargwadon yawan jama'arta mm. jihar california ita tafi kowace jiha yawa a america ita take da ƙuri'ar zaben shugaban kasa guda hamsin da uku daga ita sai jihar texas daga jihar texas sai jihar new york daga jihar new york sai jihar new jersey waɗannan jihohin su suke da mafi yawan ƙuri'a an kaɗauke jiha irin ta virginia da ohio da pennsylvania da sauransu shehu yusuf kura ke bayani kan siyasar amurka to an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan zargin da ake wa wasu jami'ai a najeriya na faɗi da lalata da mata 'yan gudun hijira a arewa masu gabashin najeriya ga ƙarin bayani Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To bari mu fara daga Baucin Yakuba, wake kan layi. Wake kuna tare da Ibrahim ne daga nan jihar Bauchi a karamar hukumar Ganjonan cikin garin ya. To gare ka Ibrahim. Wake na ji akan tattauna kuke akan zargin al'amuran taɗiya abin nan wajen 'yan gudun hijira ko? Eh. To sai dai abin hiri addu'a gaskiya Allah dai ya ba lafiya da zama lafiya Allah kuma ya kare mu ni ne wannan shi ne shiga ta farko a wannan shirye na ku a gode a tashi lafiya to mun gode iro bari mu kada fatuskum wake kan layi a fatuskum assalamu alaikum sunana gambo barau fatuskum daga tsohuwar kasuwa garin fatuskum to haji gambo muna jin ka gaskiya wannan lamari abin takaici ne wayannan bayan Allah abu ne mutane ne da ya kamata a tausaya musu a jajanta musu ba a gida suke ba amma kuma duk da haka mutane su bi su ana wannan irin fasikanci da fasadi da su gaskiya Allah badarai da wannan lamari kuma wallahi duk mai yin wannan Allah ba zai bar shi ba kana duk wannan cewa Allah sai ya saka to da fatan da fatan sun ji alaji gambo bari mu kada kuma can kurmi wake kan layi a jakuta Ibrahim Rojo Randa ba a Ajakuta, ma ta kuma kala ba ta Ajakuta. To muna jin A wannan abubuwa da yake faruwa a kan 'yan gudun shigira waɗanda suke wani abu da mutane ba masu imani ba ne dama. Hmm. Domin tun mutumin da yake wannan wato idan ya samu mutum ma zai kashe shi. Ya za a ce wanda yake yana neman abin da zai ci yana gudun shigira ba uwa wani ba uba ga kinan ba ma dangi wani bai san ma inda zai shiga a ce ana yaudarar shi ko aure shi ko 'yan sai ya zina kana a baya abin da zai ci. wannan rahin imanin ya kamata mai da shugaban kasa muhammadu buhari ya bincika duk wanda ya wani abu akan wani abu a masa hukunci na tsanani to da fatan hukuma ta ji kuma za ta ɗau mataki bari mu kaɗa kaduna garin gwamna wake kan layi ka almasi barka da dare barka da warhaka na alhaji musa zaro mai rediyo da rikoda da kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa irin muna jin ka to wannan wannan al'amari wannan al'amari dai da yake faruwa gaskiya an nuna babu rashin imani gaba ɗaya a cikin wannan al'amari hmm. yanzu yana mutane fiye gudun hijira me ya kamata in baka gwanda zaka tallafa musu ka taimaka musu ba to kai me ya kamata ka yi ko ka yi tunanin cewa wannan abun ko ba daɗe ko ba jime kai kanka baka tunanin baka iya tunanin cewa wata rana abin zai iya zuwa kanka to ya kamata gaskiya shugaban kasa ya ɗauki mummunan mataki akan waɗannan mutane domin gaskiya al'amari abin babu imani a cikin almasi da fatan za ka tashi lafiya alhaji musa garo na gode Allah sa hukuma ta ji bayaninka da shawarar da ka bayar alhaji musa to ga kuma wani da ke son bayani muna jinka to muna jinka gaskiya wannan abun Allah wade ne da abun da yake faruwa da bayan Allah wannan ba a basu da abun da yake damun su ma su ne an ɓata rayuwarsu. Oh. Gaskiya muna kira da shugaban kasa da gwamnan Borno a bincika su wanda aka samu da laifi a hannu a cikin wannan al'amari a hukunta su da za ta yi aiki a ta. To da fatan hukuma za ta ɗau matakin da ya dace bayan an yi bincike an tabbatar da zargin bar mu kaɗa jihar Niger wake kan layi a Niger. wanda ke eh, mai magana Ibrahim Abubakar ne daga Hatsari jihar Niger. To muna jin ka aji Abubakar. To eh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Idan na tsuwa na kwana wallahi da dadewa sai Allah ya sa yau na sami. Yawwa to tunda Allah ya sa ka sami mu muna jin bayanin ka. Ni sai a kan abin da kuke magana da a kan abin da kuke magana kai na masu zuwa wajen 'yan gudu hijira suna lalata. Mm. to sai shawara na da shugaban kasa ya kafa kwamiti mai tsauri kuma a tuntuɓi wayannan mutane kuma ka same su a hukunta da su sosai don na gaba su To da fatan shugaba da sauran hukumomin da abin ishafa za su ɗau mataki kamar yadda ka ba da shawara. Bari mu koma garin gwamna. Wake kan layi a Kaduna? Wa alaikum. Wa alaikum salam. To madalla sunana Murtala kuma ina kiran ku daga Kaduna ne a tarayyar Najeriya. Eh muna sauraron ka. Gaskiya wannan magana da sai dai mu ce inna lillahi da inna hmm. Mutanen ganin ce za a taimaka musu rayuwar da inganta a tausaya musu sun zama marayu sun zama zaurawa amma shi ne a ce sai an musu barazana sai an nemo na abu a cikinsu kafin a ce ma za a yi musu wani abu ko a sauke musu a su. wallahi duk wani shugaba yake indiyan shugaba ne a kasar ne san cewa wanda ya zama lazim a kanka ya kare mutuncin waɗannan bayan Allah in ba ka wallahi Allah zai tambaye to da fatan hukuma ta ji bari mu sake komawa Baucin Yakuba to da alamar dai to muna jin ka malam na Bauchi muna muna sauraron ka yawa malam Ahmad Zamani daga Bauchi mm. muna sauraren ka na akan wannan magana hmm. wayannan sojojin suka yi wani abin da suka yi ba daidai ba ne ya kamata ɗauki mataki mai tsaurari a kansu eh, wato bari watakila akwai bukatar mu yi ƙarin haske ba wai an tabbatar ba ne zargi ne saboda haka za mu so duk bayanin da za a yi kafa shi kan zargi yawa ci gaba ai zargi kan duk abin da ga ana yin sa to ya wuce zargi dan da ba yi ba a faɗa ba hmm. ko ba haka ba haka ne malam yawwa saboda haka wannan a ɗauki mataki mai kyau a tsakanin su saboda abin suke nan ba daidai ne domin su suna ganin ba su da wani bayan su a Najeriya su ne kawai suke kuma wani abin da aka faɗi nan gaskiya ne to mun gode da ra'ayinka bari mu kaɗa kwantagora wake kan layi a kwantagora Adamu Yusuf Leda daga Kwantagora. To, Haji Adamu muna jinka. To, a gaskiyar al'amari wannan abin ya ɗaga muna hankali. Hmm. Mu muna tunanin kamar eh, cewa bako ya tafi ashe bako bai tafi ba. Ana maganar abincinsu da sauran haƙoƙinsu da ake danne musu. Hmm. To yanzu abin ya kai ga maganar cewa sai an yi ba ni gishiri in baka manda. to wannan abin gaskiyar magana ya ɗaga mana hankali muna son gwamnati ta sa ido sosai ta kafa dokar ta ɓaci akan harka 'yan gudun hijira ba wai magana ba ne wanda za a tsaya a yi sako-sako ko a ce an kafa kwamiti kuma bayan an kafa kwamitin sai dai ka ji magana ta riga ta wuce a'a dokar ta ɓaci ya kamata a kafa akan abin da To, mun gode da shawarwarin da kowannen ku ya gabatar da fatan ba za ku gaje da mu ba za ku rinka kawo gudunmawa. yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Babbar mai shirye-shirye akan daidaiton jinsi da kuma tallafawa mata ta hukumar ayyukan raya ƙasa da ƙasa ta Amurka USAID a takaice, Susan Markham ta kammala ziyarar kwana biyar da ta kai zuwa ƙasar Lawo a watan Oktoba. a ziyarar da ta haɗu da manyan jami'an ma'aikatar ilimi ta kuma ziyarci makarantu don share hanyar faɗaɗa shirin gwamnatin Amurka na barin 'ya'ya mata su yi karatu a Laos. Wanda shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya ba da sanarwa a yayin da ya ziyarci ƙasar a watan Satumba. Bayan zaman tattaunawa da ministan ilimi da wasanni, San Joan La Chantabun, tare da manyan jami'an harkar ilimi a Vientin a ranar 4 ga watan Oktoba. Ms. Markan da wakilanta sun ziyarci yankunan Luang Prabang da che inda ta tattauna da malamai akan bukatun aikin koyarwa masu kula da harkar mulkin makarantu, jami'ai da ɗalibai da kuma iyayen yara. Ms. Markam ta ce, muna farin cikin samun wannan dama ta mu'amala da jami'an Lawo malamai iyayen yara da kuma ɗalibai don fahimtar abubuwan da suka shafi ilimi a wannan kyakkyawar ƙasa a ƙarƙashin shirin barin yara mata su je makaranta za mu iya samar da sababbin hanyoyi da za su taimaka wajen tabbatar da ilimin matasa maza da mata don su sami ilimin da suke bukata domin ci gabansu. A ranar bakwai ga watan Oktoba, Miss Markham ta haɗu da wakilan ƙungiyar mata da Majalisar Kula da Muradun Iyaye Mata da Yara a ƙasar ta Layo da wata majalisar tallafawa mata tare da wasu masu ba da gudunmawa akan ci gaban mata da ƙara kula da muradun yara mata da kuma manyan mata a cikin ƙasar ta Laos. Shirin gwamnatin Amurka na tallafawa neman ilimin yara mata da uwar gidan shugaban na Amurka Michelle Obama ta ƙaddamar da suke hana 'yan mata da suka tasan makosawa samun samun ilimi na gari. Shirin tallafawa yara mata su yi karatu ya rungumi shirye-shiryen da aka dade ana amfani da su da kuma ƙirƙiro wasu sababbin wajen kyautata damar damammaki kan hanyoyin ilimin mata a duniya baki ɗaya. Amurka na alfaharin yin aiki da Laos wajen taimakawa ci gaban 'yan mata su sami cikakkiyar damar haɓaka basira da fasahar da Allah ya basu domin amfanin kansu da na sauran al'ummar ƙasar ta Laos. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da wani ƙarin bayani ka iya rubutawa zuwa editorials a adireshi kamar haka VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA. Za kuma ku iya rubutawa ko kuma duba sabbi da sauran editorials da aka rubuta a baya a pejin editorials kamar haka www.voanews.com/editorials. To a gaida Naziru, yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da labarai, amma fa a takaice. A takaice yau talata zaman ɗarɗarɗin da ake yi a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya fito fili ƙarara yayin da babbar jam'iyyar adawa ta binne mutane shida da aka kashe a lokacin da aka kai hari a kan helkwatar jam'iyyar a tsakiyar munanan tashe-tashen hankulan da suka auku cikin watan da ya gabata. kamar yadda William Close wakilin muryar Amurka daga Kinshasa ya aiko mana. A wajen jana'izar, ɗaruruwan masu zaman makoki ba su ɓoye wanda suke zargi da aikata wannan kisan ba. Sun rera waƙa suna faɗin shugaba Joseph Kabila na kashe jama'ar Congo kuma dole ya yi murabus ba tare da ɓata lokaci ba. A jiya ne aka maida gawarwakin mutanen shida inda aka kai haran a helkwatocin su ta UDPS, jam'iyyar adawa mafi girma a ƙasar. An ban kama ginin jam'iyyar da ke Kinshasa wuta ranar 20 ga watan Satumba da ta wuce. A gaban ginin ne aka gudanar da zaman makokin na yau. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, mutane fiye da hamsin aka kashe a lokacin rikicin wanda ya barke daidai lokacin da 'yan adawa suka yi wata zanga-zanga ranar 19 ga watan Satumba. A Najeriya hare-haren 'yan bindigar yankin Niger Delta da suka yi tsanani a farkon shekarar nan sun janyo koma baya kan yawan man da ƙasar take haƙowa da kusan rabi. To masu sauraron mu da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safi idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga da nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.